Watan abin da yake ciki na farko ma ana cike da murna don baka ji murya na ma ya tafi amma su waɗannan yara na tsaya yara ne wanda yake muka fitar muka zaɓe su a ainihin shekarun da ya kamata kuma shi wanda yake koyar da su wato shi mamu Garba. Eh. In ka lura yaran sun fito da tsarin buga ƙwallo wanda yake ake bugawa a duniya. Mm. wato irin taba in taba mm. wanda yake ainihin in kana buga wannan kwallon kuma ya zama cewa ba wai taba in taban kawai ba har da macin kwallaye haka to wato sun bayyana wa duniya gaba daya akan cewa irin kwallon da suka zo suka buga a nan da wannan aka kare wani tsarin kwallo ne daban da ba a taba samun yan wa'annan wanda 17 din suka buga ba so ya fita daban duk wani wanda yake kallon kwallo yake shawon kallon kwallo da aka ga cewa yana yaba wayannan yara so hmm. abin ya ba mu mutane farin ciki na kaiwa wannan eh, yadda suka je da kuma cin kofin da ya yi da suka yi. Pascal Patrick yaya za ka bayyana tsarin da aka bi na ɗauko waɗannan 'yan wasa da kuma yadda aka horas da su har zuwa lokacin da aka yi wannan wasa? Eh, to tsarin da muka bi wata in ka lura akwai lokacin da ake aka saukar da yaranmu a lokacin da aka je aka gwada su wannan gwadin kashi da turawa suka ci da shi ya nuna cewa kamar sun wuce wancan shekaru. to daga nan akwai yara daga Onda 13 15 daman muna da su hmm. daga nan aka shigar da yaran suka shiga wannan Onda 17 din shi na kasa da shekara 17 din hmm. so yanayin yadda aka fitar da su shi ne a wannan lokaci aka ce mu yi ƙoƙari mu fitar da yara na wannan shekaru ba yaran da yake suka wuce wannan shekarun ba. To kaga aka zauna aka tattance in ka lura buga kwallon da yara suke yi ka lura suna buga kwallon yarinta. Hmm. Na ainihin cewa eh suna wannan shekaru. To dama abin murna shine idan ka samu yara a ƙasa da wannan shekaru suna buga kwallo kamar yadda wayannan yara suka buga to kaga kuwa a nan gaba za ka duba cewa shekara kamar mai zuwa kamar goma ko sha biyar hmm. za ku iya yin wani abin kirki in suka zo sashin manya. Hmm. To su kuma masu koyarwa suka bi ainihin da aka iba ɗin suna ba su zuwa mai kyau. To in ka lura yaran nan sun samu horar zuwa mai kyau wanda ya tafi da tsarin da shi ko ɗin yake so ya tafi da shi mm. kuma an ka duba shi Mamu Garba ya buga kwallo mm. shi Abu Nikin da yake assistant ɗinsa ya buga kwallo mm. dukan bade shi ma a wurin ya buga kwallo wasu matakai kake ganin cewa ya kamata hukumomin kwallon kafa a Najeriya za su ɗauka ko ya kamata a ce sun ɗauka tun yanzu domin tabbatar da cewa an samu ɗorewar irin wannan nasara kamar yadda yaran nan suka samu nan gaba. to abin da yake ciki na farko dai ya kamata su wanda yake suke lura da kwallon kafa a Najeriya a ba su dama su kenan a sama wanda yake kamar daga NSF president zuwa mutanensa a ba su dama su ci gaba da wannan abin da suka ɗauko. To kaga kuwa in aka ci gaba za a samu ƙarin ci gaba a wasanni ba kamar a zuwa ce za a samu wani canji ba. Na biyu shine a samu shi wannan coach din da ya wannan aiki ya tafi kamar under 20 ya rike yaran nasu tafi tare kaga mataimakinsa wanda suka yi aikin nan sai ya sauko shi kuma ya rike kamar under 17 to kaga shi mataimakin ya gane wani irin abu ne aka tafi da shi da yanayin yadda aka iba yaran da komai to kaga zai daɗa ƙarasa wayansu ayyuka da yake tafiya daman damuwan shi ne yau in aka fara gobe ka samu canji to dole za a samu waɗansu bambance-bambance na wanda yake ba da cika aikin da wuri-wuri ba amma yanzu waɗannan wanda suke lura da ƙwallon kafa a najeriya sun nuna mu mutane cewa sun yi ƙoƙari to kaga kuwa in aka gora musu baya aka bar su suka ci gaba na ganin nan gaba za mu iya yin abin kirki a duniya a tashin manya